ke wannan anguwa ta gwiwa eka a wannan gari mai albarka na sakwato a wannan majalisi na mai albarka na tafsirin watan ramadan na wannan shekara ta 447 yau muna ne na uku a cikinsa da wanda ya daidai da ashirin ga watan biyu na shekarar 2025 ta miladiyya muna karatu a cikin suratul zariyat ayat da muka kwana a kanta a karatunmu da ya gabata ita ce aya ta arba'in yau bi izinin lai za mu dora daga aya da take biye da ita wato aya ta arba'in da ɗaya kuma ita aka karanto mana yanzu allah ce a cikin ta wa fi adin iz arsalna alaihim ar cikin adawa ma'ana cikin sha'anin adawa dangane da adawa Allah ya fikir arsalna alaihim rihal aqim yayin da muka aike musu da iska bakarariya adawa su ne mutanen annabi hudu Allah ba mu labarin su a surori da suka gabata musamman suratul a'raf da suratul hud da suratul shu'ara Allah ba mu labarin waɗannan mutane na adawa da yalla Allah ya aiko musu da manzo suka bujire masa suka ƙaryata tashi. daga bisani Allah ya aiko musu da hukuma to wannan aya a nan Allah ya takaita labarin kamar da muka gabatar a labarin annabi Musa da Fir'aun Allah ya takaita labarin a wannan sura haka nan ma wannan kissa ta adawa Allah ya takaita ba labarin yace wa fi adin iz arsalna alaihim ar-rih al-aqim yayin da muka aike musu iska bakarariya bakarariyar mace ita ce wacce ba ta wacce ba ta haihuwa kaga iska ita ma sai aka siffanta ta da bakarariya wacce ba ta haihuwa amma rashin haihuwarta shine rashin haihuwar albarka iska ce da babu albarka tare da ita shi yasa Allah ya ce da ita al daga cikin rashin albarka ta gashi ma tazaru min shay'in atat alaihi illa ja'alathu karrabi babu wani abu da ta za ta biyo ta kansa ko dan adam ko dabba ko dukiya ko wani abun amfani ba ta ta mai shi kamar yadda Allah ya faɗa wannan aya karrabe kamar da dagaggen kashi kashi da ya daddage haka wannan iska take mai da duk wani abu da ta biyo ta kansa in ɗan adam ne in dabba ne in dukiya ce in wani gini ne in menene sai ta mai da shi ƙasa kuma ya koma kamar kashi wanda aka daddage wannan alamun su haka da tinkaho da suka dinga yi su adawa sun kasance suna tinkaho da ƙarfi saboda Allah ya musu kira ta ƙarfi ya ce allati lam yi khalaq mislu hafil bilad alam tara kafa fa'ala rabbuka bi'ad irama zati al'imad allati lam yi khalaq mislu hafil bilad wanda ba halitta masu ƙarfi irin su ba a garuruwa a wata ayar Allah ya ce da aka ce da su su bauta wa Allah suka ce man ashaddu minna quwwa wa yafi mu karfi da har za a yi mana barazanar in ba mu ba za a yi mana hukuma shine Allah ya ce awalam yaro anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa je ba su ga Allah da ya halice su yafi su karfi ba Allah sai tura musu iska suna ji da karfi sai ga iska ta zo sai sama da ƙato duk girman sa duk karfin sa da ɗaɗa shi da ƙasa ya watse ya koma ya tarwatse babu komai tare da shi wannan da hikima ce ta Allah ita ce rihul azim ma tazaru min shay'in atat alayhi illa ja'alahu karramin wannan sune adawa to ga san mudawa wa qila Allah ya ce wa fi samu da, Ƙirƙila lahun ta mattaru hatta shi, cikin samudawa, dawa, ma'ana cikin labarin samudawa, da ƙistar samu da al'amarin samudawa, su kuma yayin da aka ce da su ta su ji daɗi shi ne ta tamatta'u ɗan ji daɗi hatta hinin har zuwa ɗan wani lokaci ku dan ji daɗi malamai sun yi saɓani wani irin jin daɗi ake nufi a nan wasu malamai suka ce ana nufin ku ji daɗi da rayuwarku na lokacinku da kuke ta ƙaryata annabin Allah in kun ƙaryata shi to ku ji daɗin rayuwar da za ku yi a duniya to rayuwa ce ta jin daɗi kaɗan kamar yadda Allah faɗa ƙarshen Ali Ibrahim yace la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalilun daga jin dadi ne kadan kuma Allah yace ku ji dadi kadan wasu ma suka ce a jin dadin nan shine jin dadin da annabin su ya gaya masa a lokacin da suka bujire masa suka kuma ce da shi in da gaske ne shi annabin Allah ne to roki Allah ya fitar masa da taguwa ta mace raƙumi daga wannan halalan dutse Na misali ya ce kun yarda in Allah ya fitar muku za ku yi imani roƙa muku shi ya fitar muku da ita suka ce tabbas ɗin da har ya iya fitar musu da taguwa daga wannan dutse to za su yi imani Na misali ya roƙi Allah Allah ta la'a shi addu'arsa ya fitar musu da taguwa ce to ga taguwa nan ku zo ku yi imani duk da haka suka bijire wasu kaɗan suka yi imani amma mafi yawan suka bijire ga su suka ce a fitar musu da taguwa za su yi imani kuma ga ta ambatar musu suka bujire sai ce to Allah ya ce in kun ƙi yin imani wannan tabuwa kar ku kuskura ku ta kar karfa ta bata wala ta masu habi soyi ha shirbun kum shirbu yawmin ma'lum kana da ranar zuwa shan ruwanta kuna da ranar zuwa shan ruwanku ranar zuwa shan ruwanku ba za ta je ba kuma ranar zuwa shan ruwanta kada ku tafi sha kar ta mashaya sannan kuma kar ku kuskura ku cutar da ita idan kuka cutar da ita shine la ta masu habi zo'in fa yakuza kuma azabun alimun azaba mai radadi za ta kama idan kun taba ta za ku gane ku. ba za ku ci gaba da zama lafiya Allah ya kyale ku an ba ku taba ta ba ma fa da kun taba ta abin da kuka jama ku tafiya ta yi tafiya suka haɗe kai akan su kashe wannan taguwa kuma suka soke ta suka yi shawara wanda ga su wanda ya fi su kullum bala ana kiran shi kubbara bin salih ya shi zai aiwatar da wannan aiki ya aiwatar ba sai da izinin yasa Allah ta'ala yake cewa fa kazzabuhu fa aqaruha kaga aqaruha su kenan ba mutum guda ba amma wanda ya jimanci abun shine mutum guda shine izin ba'asa ashqaha wanda ya fi su zamantowa shaqi shine kuddar bin salih da aka bai soke ta ba sai da yadda su kenan kaga dukkan su sun ba da haɗin kai gurin cutar da wannan taguwa da halaka to bayan sun yi haka da annabi salihu ya gani sai ya ce to Allah ya ce ta tamatta'u fi darikum thalathata ayyam ku zauna a gidajen ku na kwana uku kwana ku ji daɗi ku yi duk abin da za ku yi kwana uku ya ishe su ne abin da Allah ya ɗiba mu amma bayan kwana uku nan ba za ku ga azabar da Allah zai turo mu wannan ne abin da annabi salihu ya gaya musu to malamai suka ce wasu suka ce tamatta'u hatta hi ana nufin wannan faɗi da annabi salihu ya ce da su ku zauna ku ji daɗi har zuwa wani lokaci ma'ana zuwa kwana uku wasu suka ce cewa hatta hi ana nufin rayuwarsa gaba ɗaya domin rayuwa ta kafiri ɗan jin daɗi ne kaɗan a duniya dan ka an kara sai kaga an sauya an koma lahira daga nan kuma kaga jin dadin sa ya kare sai azaba kuma har illa masha Allah to shine wasu ga waɗannan fasara biyu wanda suka fasara da fasara nan ta biyu ta matta'u hatta fi suna dan samun iskali kadan wurin abin da ya biyo baya domin sai Allah ya ce fa'atau an amri rabbihim sai suka yi dagawa shine atau da Aino. ata ya yi girman kai da dagawa kamar da Allah ce faka ayyin min karimin qaryatin atat an amri rabbiha atat na dagawa shi kuma atat na alhamza shine na zawwa abu abin da aka zo mu sai a ce atat kamar can ne shi ma ta zaru min shay'in atat alaihi kaga wannan atat alaihi da alhamza shi ko wancan ka ayyin min qaryatin atat da ayyun shi na dagawa wannan shi ma fa'atau na ɗagawa sai suka yi ɗagawa an amri rabbihim daga umarnin ubangiji umarnin da Allah ya masu suka yi ɗagawa da gare shi kaga wannan kenan saboda ka waɗancan wanda suka fasara cewa tabatta ufi kuma salasati ayyamin suka ce atau tana kaga atau an gina shi ne akan abin da ya gabata cewa da aka ce da su tamatta'u eh, hin sai suka yi dagawa kaga kamar dagawar ta fito ne ta zo bayan ce musu da aka yi ku zauna ku ji daɗi na 'yan kwanaki su kaga sai zaman alhalin cewa da yi musu ku zauna ku ji daɗi na kwana uku wannan ya auku ne bayan sun riga sun yi dagawa bayan sun riga sun bijire ma umarnin Allah sun kashe tabuwa daga lokacin annabi salihu ya ce da su tamatta'u fi darikum salasata ayyam to kagan ka ce tamatta'u ake nufi na wannan tamatta'u hatta hin ana nufin ce musu da yayi ku zauna a gidajen ku ku ji daɗi na kwana uku to kaga zaka samu iskali da cewa fa'atau sai fa'atau ta nuna kaman bayan ya ce musu ku zauna ku ji daɗi a gidanku na kwana uku bayan haka ne suka yi ɗagawa alhalin kuma sakamakon ɗagawan ne aka ce da su su zauna a kwana uku ya sa waɗanda su kuma suka fassara cewa da ana nufin rayuwarsu gaba ɗaya kaga su jerin ya tafi tamatta'u hatta hin fa'atau an amri rabbi an gane ku haka fasara tana tafiya amma na kwana uku nan ya fi zamantowa abinda aka ce musu su yi domin bayan sun yi dagawa ya ka ce da su so tamatta'u fi tarikum talatata ayya eh, Allah ya ce fa akhadathumur sa'iqatu as-sa'iqa ita ce tsawa kamar da Allah ya faɗa suratu hud cewa fa akhadathum as-sayhatu da saiha da sadun da kuma as-sa'iqa duk su guda shine tsawa yayin da suratul araf kuma Allah ya ce fa akadat humar rajfat ita ita ce girgizar kaza kaga a wannan sura da suratul hud Allah ya ce tsawa ta kama su a suratul araf Allah ya ce girgizar kaza shine malamai suka hada gaba daya cewa duka biyin ne Allah ya azabtar da su Allah ya tura musu tsawa saboda tsananin tsawar ne ƙasar ta yi girgiza girgiza mai ƙarfi sai zama na sun halaka daga waɗannan hukubobi guda biyu daga hukubar tsawa da kuma hukubar girgiza ƙasa shi ne fasaratu musa'iqatu zoro na suna kallo ibn kasir ya kawo kistarsa a tafsirinsa cewa ta annabi salihu ya ce da su su zauna a gidajensu kwana uku azaba za ta zo musu Ina haka bai sa sun saduda ba kalma sai suka da dagawa da Ingilanci. cewa kwana uku ko to mu je zuwa ai rana ba ta karya bari mu je zuwa magani yace kuma rana ta farko fuskokin ku za su yi ja rana ta biyu fuskokin ku za su yi yalo rana ta uku fuskokin ku za su yi bakake sannan daga rana ta hudu a kowane lokaci azaba na zuwa suka tafi aka waye gari kuma fuskokin su yi ja kamar yadda ya faɗa amma ga mai sa sun sanu da ba da yinin ya kare suka ce to ya zama ci da yana saura biyu je zuwa aka waye gari rana ta biyu dan ma fuskokinsu suka yi yalo kamar yadda ya faɗa da shi ma yinin ya kare suka ce to yanzu dai mutum ya biyu ina dai saura ɗaya mu je zuwa mu ga alamar da za ta zo aka yi kwana na uku shi ma aka waye gari fuskokinsu suka yi baƙaƙe nan ma da yinin ya kare suka ce da annabi salihu ina dai ce yanzu an cinye kwanakin da ka faɗa to bari mu ga yadda alamar za ta zo ranar ta wuri kamar da ibn kasir ya ce suka ci ado suka fito suna jira wai ta ina azaba za su ni Allah ya tura musu wannan azaba ta halaka su nan take suka mutu ba ɗaya ba su ba labarin shi ne Allah ya ce fa kaza tu musa'ikatu wa hum yanzurun fa ba'u min qiyami ba su iya tsayuwa ba saboda azaba ta gangame su ba batun tsayawa ta tsarar da su ta halaka su kuma kanu mun tasiri ne kuma ba zamanto masu taimakon kansu ba Kuma da azabar ta zama sai taimaka wa juna su hana azabar aukuwa gare su ba ta halaka kowanne a cikinsu babu wanda ya iya tungude ta kuma babu wanda suka iya iya taro su yi gangame don su tungude azabar nan ba su iya ba haka duk babatin da suka yi bai hana azabar ta zo ta halakar da su ba na Allah ya ce ba qauman nuhin min qabl na annabi nuhu gabanin haka duk sun gabaci waɗannan sun gabaci mutanen adawa sun gabaci samudawa sun gabaci annabi musa sai Allah ya kawo labarin sa a ƙarshe sun gabaci annabi ibrahim ma sai Allah ya kawo labarin sa da ƙarshe da wannan hikima ce ta alkur'ani galibi Allah ya tashi kawo labarukan annaba nan da na annabi nuhu ake farawa domin shi ne farko ya biyo bayan shi da na annabi eh, hudu mutanen adawa sannan a kawo mutanen samudawa sannan a kawo mutanen annabi shu'aibu sannan a kawo kissar a kawo kistar annabi ibrahim da kistar annabi lut sannan a kawo kistar annabi shu'aibu haka Allah ke jero su amma wannan jerin sai Allah ya fara da kistar annabi ibrahim sai kistar annabi musa sannan aka koma baya aka kawo kistar ta adawa da samudawa tana gaban annabi ibrahim sannan kuma aka kawo kistar annabi nuhu da karshe Allah ya ce wa kauma nuhin min qablu shi yasa Allah ya ce min qablu domin duk sun gabata waɗannan da aka ambata innahum kanu qauman fasiqina lalle sun kasance mutane ne fasikai wato ficewa daga yi wa Allah da asalin kalmar fasikanci shine ficewa daga da shi yasa fasikanci yake mataki mataki duk wani sabo sunan shi fasikanci kamar yadda sabo mataki mataki ne wani sabon sa kafirci ne wani sabon sa babban laifi ne kaba'ira wani zaɓensa saɓensa ƙananan zunubai ne amma duk suna cikin fasikanci momi domin duk wani abu da aka yi wa Allah bijire ma Allah aka kiwa Allah da a cikin sunan shi fasikanci to da haka wannan fasikancin su babban fasikanci ne na bijire ma Allah gurin imani bijire ma Allah gurin bauta da bijire ma Allah gurin kin imani da annabawansa to wannan shine babban fasikanci جزال الله فإنهم كانوا قوما فاسقين والسماء والأرض والأرض وشيئا وإن sama'a banainaha bi aidin sama mun halicce ta da ƙarfi shi ne aidin nan aidin ba ana nufin hannaye ba hannaye aidi an gane jan uriyar amma nan aidin masdar ne na ada ya idu aida shine ƙarfi an gane ada fi'ilinsa ya idu fi'ilil mudari aidan shine masdar ɗansa shine ma'ana ƙarfi da haka Allah ya ce sama mun halice ta da ƙarfi ba ana nufin sama mun halice ta da hannaye ba aidin nan ba hannaye ba wasu ma abanai na haji aidin haka na daga cikin hikima ta rubutun alkur'ani wannan kalma sai aka rubuta ta da ya'un guda biyu kamar yadda muke gani ya'un ta farko ita ke ɗauke da alamar sukun ita ce ɗaurarriyar ya'un ɗin da ta biyo bayan alhamza muke jin ai ita ce wannan ya'un ita kuma ya'un ta biyu ita ce kira ya'un za'ida wacce aka rubuta ba a karanta ta kuma irin wawo ɗin su ula'ika kaga ula'ika da inda ula'ika take akwai wawo kaga wannan wawo ɗin ba a karanta da ba a cewa ula'ika haka nan kamar irin alif ɗin mi'a da mi'a ta yi ne kaga da inda mi'a take bayan mimin akwai alif kun ga wannan alif ɗin ba a karanta shi don haka ita ma wannan ya'un ita ce kira ya'un za'ida da haka wasu ma abanai na ha bi a cikin masu karatunmu na gida wasu karanta ta bi a wanda wannan kuskure ne babba na karatu babu wani bi babu inda aka yi karanta ta bi babu inda aka ce a karanta ta bi a babu wani mai fassara da ya fassara kalmar da cewa bi a duk babu shi to da karanta ta wasu ma abanai na ha bi a kuskure ne babba kuma abin da ya haifar da wannan kuskure shine tarihin wasali asalin ƙur'ani kamar lokacin a rubuta shi babu dugagga kuma babu wasila haka aka rubuta al-ƙura'ani daga baya aka dinga aka yi ɗigo. kuma aka zo aka yi wasali wasali na farko da aka fara samu shine wasalin abul du'ali abul du'ali wasali yayi amma da dugagga iyaka ya bambanta wasalinsa daga rubutun alqur'ani da kalanta wada yayi yi ɗigonsa na fataha kalanta wada sai a ɗiga jatta wada a saman harafi to alama cewa harafin nan da wasalin fata in kasara ce sai a diga jatta wada a kasan harafi alamar kasara in damma ce sai a diga jatta wada a gaban nan tafiya ta yi tafiya har daga baya aka za ka samu wannan wasila na eh, khalil bin ahmad al-farahidi su ne waɗannan wasila da ke cikin alkur'ani yanzu wasalin fata kasara damma sukun duk ne ya kago su daga baya ko shi ko da kago su ba ya kago su bane ta farko da ya shiga da su a cikin alkur'ani ya kago su ne don ya dinga karantar da malami ne na larabci yana karantar da su waƙoƙi na larabci kuma waƙoƙin na ana buƙatar sanin su da wasalan ko sai je su don ya dinga wasali. daga baya a hankali a hankali waɗannan wasala suka shiga cikin alkur'ani kuma malama su karbe tun daga farko malama su yi tarjiya sun ce ba su yadda ba malaman qur'ani a wannan zamanin suka ce san ba sai da ba sai dai bar qur'ani da wasallan nan da aka samu shi na abul aswad du'a ne ba a saba shi amma hankali a hankali yau da gobe sai suka shiga kuma har aka saba da su to garin haka ne aka samu sai ya zama na kowane yanki suna da irin nasa alama na wasali. kafin a zo a tabbata ga na abin aswadin du'ani mutanen madina nasu wasali a da can tun farko shine in gurin sukun sai a ɗan ja layi tun kafin a san wata alamar fata ta abul aswad al-bali kuma lokacin babu inda ba sa wasali sun fi mai da hankali ga bambance sukun domin sukun ya fi ba matsala to da ka da harafin da ke da sukun sai a ja masa dan karamin layi wannan karamin layi shine alamar sukun shi kenan tafiya sai tafiya ya ka zo aka kabi wasali irin na abul aswad al-du'ali shi kuma da ya zo sai mai da sukun ɗinsa kaman ha in ka lura sukun ɗin a kasuwa da zuwa ita ta bambanta da da'ira kuri su kuma mutanen magariba su maroko da sauransu sukun a gurinsu shine kuri da'ira a rubutun abu al'aswa da zuwa sukun yana da wani ɗan ga a kashe manyan da ka san ha haka sukun ne shi kuma da'ira alama ce ta harafi za'id wanda ba a karantawa ba ka a rubutun magariba sai ba sami iskali ba ai jin kaga ga ya'un da sukun kuma ga ya'un ta biyu da wannan cycle din nan wannan cycle din alamar harafin da ba a karantawa to zaka sai suka wa ya'un ta farko spoon ya'un ta biyu alamar harafin da ba a karanta ba su kuma mutanen magariba alamar sukun din su dama cycle ce to kaga sai zama daga alamar sukun cycle ga alamar harafi mai za'ir shi ma cycle sai zama a nan gurin ne suka haɗe guri guda wannan na da sukun wannan na da ziyada idan aka masa sukun da'ira da'ira duka su biyu ba a iya bambanta wanne ne ke da sukun wanne ne za'ida kuma sanadiyar haka sai aka koma aka ɗauko sukun ɗin mutanen madina na da wanda suke saka ɗan layi alamar sukun sai aka zo aka ɗora wannan ɗan layin a saman yaƙon ɗin farko domin ya nuna cewa ita ce sakina ɗin ta biyun aka mata cycle don ya nuna ita ce za'ida shi kenan alhalin kuma an riga an saba da fataha ita ce alamar eh, fatin layin nan shi ne alamar fataha an riga an saba da to amma wai a wannan gurin kawai sai aka ɗauko wannan layin sai aka sa shi don ya ba da ma'anar alamar su wani aka samu matsala karatu yana tafiya wasu na riƙewa wasu ba sa riƙewa har kai kai ga wasu suka ga tabbas wannan layin shi ake ja kuma shi ne alamar fataha haka duk yadda aka karanta da suwar sama a ne na habi aidin ta ce a ba haka yake ba mai ayaidin saboda ga fata su daga gani zaki daga na aka samu matsala sai zama da karatun mu na mutanen gida ya ta tafiya bi ayaidin na tabbai ina jin ya kai alaran momi sun kai guda biyu ko uku manya manya wanda suka goge ga karatun alkur'ani ko wannan sai na ce bai bi ayaidin suke karata kuma haka suka saba saboda haka karanta shi bi ayaidin kuskure ne wasu sama'a ina habi ayaidin ko da an ga wannan abin mai kama da fata ba fataha ba ce kuma domin babu malamin da ya kawo haka a bayani babu inda a take bi ayyadin babu gurin malamin tafsiri da ya fassara ta cewa kalmar bi ayyadin babu ko a littattafan hadisi babu inda aka ce wannan kalma bi ayyadin ya wasu sama abu ne na bi ayyadin sai Allah ya ce wa inna la musiuna kuma lalle mu masu yalwatawa shine musiuna daga ausa yusi'u ya yalwata fa huwa musi'un mai yalwatawa to da ka Allah mai yalwatawa daga cikin yalwatawa sai yalwati ginin sama ruwa ga da sama take da yalwa da girma da faɗi haka nan Allah ta'ala ya yalwata wa bayinsa yalwata musu arziki da dukiya da walwala haka nan Allah ta'ala shi ke da yalwa inna Allah wasi'un alimun Allah yalwaci ne da Allah shi ke da yalwa kuma duk wani abu da ya sami yalwa Allah ne yalwata shi duk wani dan adam ko mahaluki da ya sami yalwa to Allah ne yalwata masa don haka Allah ta'ala shi ne musiu wannan wawan da nun da ta zo a sigar jam'i yana da mai shi domin Allah ta'ala shi kadai ne amma yana wa kansa tabiri da irin wannan tabiri na jam'i domin girma da mulki da isa shine amfani da irin wannan kalma shi kadai ne amma kuma yana cewa mu yace wa inna la na lalle mu masu yalwatawa ne na wal arda Ya yace kuma kasa muka shimfada ta kamar da muke ganin ta a shimfade fa ni'mal mahiduna Allah yace madalla da masu shimfadawa kaga madalla da Allah mai shimfadawa duk waɗannan alamomi ne da za su tabbatar maka cewa lallai Allah ya cancanci a bauta masa shi shi kadai kuma Allah ya cancanci a saukar masa a miƙa wuya a saduda ba kamar yadda ya adawa da samudawa suke masa dagawa ba Allah ta'ala ya wuce a masa dagawa domin shi ke da waɗannan abubuwa shi ya shimfida ƙasa shi ya halarci sama sannan kuma shi ke da cikakken duk wanda ya halarci sama da ƙasa kasan yana da cikakken iko yana da cikakken ilimi sai ce wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn haka nan daga cikin ayar Allah ya halicci nau'i biyu shine zawjayn nau'i nau'i cikin komai da komai cikin halitta sama da ƙasa kaga ya halitta sama da ƙasa kaga nau'i biyu ne masu kafar da juna haka nan ya halitta rana da wata kaga su ma masu cin karo da juna haka nan ya halitta zafi da sanyi kaga duk masu cin karo da juna haka nan duk in ka duba cikin jinsin halittu ya halitta namiji da mace haka su ma duka jinsi ne to haka Allah ya ce cikin komai da komai wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn Allah ya haka la'allakum tadhakkaruna ko kwa tunani ko kwa dawo cikin hankulan ko kwa sa hankali ku lura da wannan aiki da Allah ya yi hakan ya kai ku zuwa ga samun tabbacin cewa lalle Allah shi kadai ne akwai shi kadai ne kuma shi ke da cikakken iko da ilimi kuma shi ya cancanta abota masa shi shi kadai yanzu waɗannan na daga cikin abin da za a yi tunani a gano cikin waɗannan abubuwan da Allah ya ja hankulan mu zuwa gare su sai ya ce fa firru ku yi gudu zuwa ga Allah kun ji waɗannan bayanai sun isa su sa ku san waye Allah kuma sun isa su sa ku san hukumar Allah na da tsananin gaske mun ji yadda ya da adawa mun ji yadda ya da samudawa mun ji yadda ya da fir'auna da mutanensa mun ji yadda ya da mutanen annabi nuhu da haka mu gaggauta mu san cewa Allah ta'ala ba abin wasa bane san cewa Allah ta'ala abin a kama kafa da shi ne abin a kama gefansa har ka kama gefen da yake san na Allah domin za ka babu abin da zai tsirar da kai daga azabar Allah ce shi don wanda suka fi ka ƙarfi wanda suka fi ka dabara wanda suka fi ka komai da azabar Allah ta zo ba su iya tsina nama kansu komai ba da ka magani safirru ilallah inni lakum minhu nadhirun mubin lalle ni gare ku daga gare shi ne gargadi mana ni ina muku gargadi daga Allah kuma mai gargaɗi mai bayyana gargaɗinsa a bayyana muku gargadi game da Allah ku koma ga Allah shine ku buta da tsira gare ku duniya da lahira la taj'alu ma'a Allah ilahan akhar har ku kuskura ku sanya wani abun bauta daban tare da Allah Allah shi kadai yake shi kadai yake bauta shi kadai ya kamata a bauta ma har ku kuskura ku haɗa shi da wani gurin bauta inni lakum huna nadhirun mu lalle ni ina mai muku gargadi game da haka ne gargadi ne ne akan kar ku hada kowa da Allah gurin bauta idan ka kuskura ka hada Allah da wani Allah wani da Allah gurin bauta to daga nan duk wata dama da kake da ita ta gafara Allah ta riga ta kau gare ka duk wanda ya hada wani da Allah a gurin bauta kuma ya mutu bai tuba ba to wannan Allah ya alƙawarin ya gafarta masa kaga dama da kake da ita da Allah ya gafarta maka zanubi komai yawan sa biyan ne ko ka mutu baka tuba ba akwai yiwuwar Allah ya gafarta maka amma fa ban shirka shirka ita ce in har ka mutu baka tuba ba to ka riga ka rasa damar da kake da ita a gurin Allah sai ya sai maka wannan zuri na إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم ذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر قوم كما رحك معنى كما يندمك جي daga bakunan waɗancan da suka gabata musamman mutanen fir'auna yanda suka gaya wa annabinsu annabi Musa lokacin da ya je musu da sakon Allah kamar da Allah ya ce wa fi Musa ya arsalnahu ila fir'auna bi sultanin mubin fatawalla bi ruknihi wa qala sahirun aw majnun ya ce da shi boka ko mahaukaci Allah ce to kamar yadda kuka ga haka wanda suka kafirta suke gaya wa annabawansu ya ce haka nan ma a tallare na min ƙablihin min rasul kamar yadda waɗannan suke gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ƙwarai shawa suke cewa na sallallahu alaihi wasallam mahaukaci ko boka Allah ce to kamar haka ba a taɓa wa babu wata al'umma da manzo ya zo musu a gabanin waɗannan ƙwarai shawa face su ma sun gaya wa annabin su irin abin da waɗannan ƙurai shawa suke gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa qalu sahirun aw majnun Allah ya ko annabi sai mutanen sa ce da shi boka ko mahaukaci haka nan annabin nan ya ci gaba da musu wa'azi har daga bisani Allah ya halakar da su ya tsira da shi sai Allah ya sake tare wata al'umma su ma su sake bijire ma Allah Allah ya aiko masa manzo su ma su sake daukan mataki irin na waɗancan su cewa annabin sa sahirun aw majnun Allah ya ce haka abin ya ta aukuwa kazalika ma atal ladina min qablik kanan babu wasu al'umma da suka zo gabanin waɗannan qurayshawa da ke tare da kai min rasulin babu wani annabi da ya je musu ya je mu waɗanda suka gabace su face mutanen sun ce da annaban tahirun aw boka ko mahaukaci sai Allah ya ce atawasau bi bai shin wasiya suka dinga wa juna da haka ma'ana wai shin waccan al'umma in ta zo tana wa al'umma da take biye da ita cewa idan annabi ya zo ki ce mishi sahir ko mahir. kuma in suka tashi tafiya sai su gaya mana bayan cewa ko da annabi zai zo ga abin da Allah ya ce wai shin wasiya suka wa juna kaga saboda abin ya zama ruwan dare kai ka ce wasiya suka wa juna ba haka bane saboda kun ga duk waɗanda ake halaka su ba san suwa za zo bayan su ba kuma halakar tana zuwa musu ne ba shiri kwatsam za su halaka maganar wasiya ma bata ba ta so ba amma kaga saboda yawan abin sai Allah ya ce kai ka ce wasiya suke wa juna saboda suna faɗin kiran abu guda alhalin waɗannan ba su zamani da waɗancan ba waɗannan ba san abin da waɗancan suka yi ba amma kuma su ma idan suka zo kiran abin da za su gaya wa annabin su nan, shi ne kai ka ce wasiya suke wa juna da haka sai Allah ya ce balhum qaumun qabuna a'a ba wasiya suka wa juna ba kawai ne mutane ne masu dagawa dagawar su ce ta yi kamance ya da ta juna waɗannan suna da daga waɗancan ba suna da dagawa waɗannan sun bijire ma manzo waɗancan waɗancan ma sun bijire manzo manzo ya zo ma da waɗannan hujjoji gamsassu waɗancan ma an zo musu da hujjoji gamsassu ba su da wani abin da za su tunkuɗe waɗannan hujjoji da ƙarfinsu ya ka sai su koma bisa ga faɗin magana na ƙarya da magana na ƙage da yi wa manzo gargaɗi da yi masa barazana da wannan shi da abin da suke koma zuwa gare shi wadaka wannan shi ne zamantowar wasu kaumin Kahuna mutane masu dagawa da girman kai wanda shi hana su karban gaskiya shi ya hana su miƙa wuya ga gaskiya maimakon su miƙa wuya bayan gaskiya ta tabbata musu kuma ba su da wata hujja da za su tunkuɗe ta maimakon abin da ya kamata su miƙa wuya a'a ba su haka ba sai suka koma ƙarya da ƙazafi ga masu sai Allah ya ce fata walla hum tabbatun shine walla an an anhu fama an tabi malumin kai ba abin zargi ba ne ba mai zargin ka cewa ba ka isar masa da sako ba kuma ba mai zargin ka da wani abu da kai suke faɗa duk abubuwan da suke faɗa kai abin nisantarwa ne daga gare su Allah ya ce wa zakir kuma ka tunatar daga nan ne malamai suka ce an ce ka fita batun mutane ba ana da mun karka tunatar da su ba shi tunatarwa daban fita batu daban fita batu kai haƙuri ka haƙura da abin da suke gaya maka kau da kai amma abin da kake kai na isar da saƙon Allah to shi ko karka daga da gare shi wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'min tana karwa tana amfanan da mu'min a duk lokacin da ka tunatar da mu'mini to yana amfanuwa ya sa ake son tunatarwa ake son bi da bi lokaci lokaci ana sarwa da an sake an bar mutane babu tunasarwa, to za ga lokacin mutane suna sakin hanya suna kaucewa suna yin nisa amma ana tunatarwa duk yadda hankali ya tafi da ni inda shaidan ya ja ka yi nisa da kai to ganin tunatarwa sai ga mutum ya dawo hanya Allah ya ce wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin na wa ma khalaqtu min jinni insi illa liya'budun Allah ya ce ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ba halitta aljanu da mutane ba sai dan su bauta min shine illa liya'buduni yasa zama wannan nuna din tana da kasara asalin illa haka Allah bai halarci aljanu da mutane ba sai don su bauta masa wannan shi da baka su da zuwan mu duniya shi yasa duk mai hankali sai ya sanya abin da ya shafi bautar Allah shine abu na gaba gaba a rayuwarsa duk abin da za ka yi bautar Allah ita ce gaba duk abin da za ka yi ya Allah yake so domin wannan shine asalin abin da ya kawo sauran abin da kake na harkokin ka na duniya da neman walwala da jin daɗi na fafutuka duk waɗannan kana yin su ne eh, na biyu amma abu na farko to ya zama na wancan shi ne gaba shi ne za ka sa a gaba kuma shi ya fi kowane muhimmanci domin dan shi aka halice ka shi allah ya halice mu dan shi allah ya halice duniya dan shi allah ya hore mana rana da wata dan shi allah yake saukar mana da ruwan sama yake ba mu abinci dan shi allah yake tsare mu daga bala'o'i dan shi Allah ya mana duk abin da ya hore mana na abinci da abin sha da tufafi da komai duk ba don komai sai dan bauta mana kaga kenan sai duk wanda ya ki duk wanda ya mori waɗannan abubuwa kuma ya ki bauta ma Allah kaga ya bijire ma Allah sai sa Allah yake cewa ulaika kal anam bal hum dal kun bujewa gashi ka ce Allah ya halice ka dan ka bauta masa duk abin da ya maka tanadi don ka samu ka bauta masa cikin kwanciyar hankali ya tanada maka kuma duk ka more su amma ba ka bauta masa bugu da ƙari ma ka bauta ma wani shi ya halice ka kai ka bauta ma wani shi ya azurta ka kai ka bauta ma wani kaga wannan abin akwai rashin hankali da rashin adalci a ciki da ka Allah ya ce ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni sai dan su bauta kuma mu sani bautar Allah ba ta yiwa sai da kare tashi. shi kawai kawai kace shikenan bauta ce ta Allah ka bauta masa shikenan kuma bai hana ka bauta mu wani matakar ka bauta mu wani to a gurin Allah baka bauta masa ba ko da ka bauta mu Allah yadda ya kamata ka bauta masa duk abin da yake kai kai duk abin da yake ka bari ka bari abin da ya azama kai amma a lokutan ka ba ka rasa dan wani lokaci da kake zuwa ka bauta ma wani kuma to nan duk bautan nan da kai ta Allah bai so bai bukata zai jefa maka abin ka je ka karata kai da wancan da ka bauta masa da kuma ne inda Allah ya ce a bauta masa yana da a bauta masa kuma a kadaita shi da bauta idan ba ka daita shi da bauta ba to bautan nan ba ta da amfani bai da ka bauta wa kowa ba tare da shi bai da ka bauta mala'ika ba duk matsayin da mala'iku suke da shi a gurin Allah Allah bai da ka bauta musu tare da shi ba Allah bai da ka bauta wa annabawa ba duk da matsayi da annabawa ke da shi a gurin Allah musamman ma shugaban manzanni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake kowa matsayi a gurin Allah to Allah bai da bauta masa tare da shi ba Allah bai da ka bauta wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da Allah ba bauta haƙƙi ne na Allah shi shi kaɗai shi ya halarci kowa da kowa shi ya halarci ‘yan adam ya halarci mala'iku shi ya halarci annabawa ya halarci manzanni kuma shi ya ce bauta haƙƙin ne shi kaɗai bai liƙa ta ga kowa ba da aka mun tsare wannan shi ne babban abin da ya kawo kuma akan shi Allah zai mana hisabi kuma shi ne amanar da Allah ya ta yin daga sama da ƙasa da duwatsu duka suka ƙi karba suka ji tsoron wannan amana suka ce Allah ya ɗauke musu Allah ya dauke musu da ce Allah ya ce fara wa hamala hal insanu shi dan adam ya ɗauke ta da ka musa abin da muka daukan mu kanmu mu riƙe wannan amana da kyau mu tsare haƙƙin Allah mu tsare haƙƙin Allah mu ma Allah shi kadai kada mu hada shi da kowa na Allah ya ce ma uridu minhum min rizqin Am neman wani arziki a gurinsu babu wani arziki da Allah ke nema a gare mu Allah bai halitta mu dan ya yawaita da mu ba kamar yadda shugabanni ke tara sojoji don su samu karfi domin Allah bai halice mu don ya samu karfi ba in yana so ya in yana so ya ki wasu sai amfani da mu gurin yakar su daga Allah bai da bukatar ba ma iya tare mushi komai gurin yakin abokan gabansa bai da bukatar mu da mu zai yake sa cikin abinsa bai bukatar dan haka nan Allah bai tanade bai halice mu ba an ya tanada mana katuwar gona mu tafi mai tano ba muna samun masa arziki Allah bai halice mu dan haka ba saboda bai da bukata bai da bukatar mu bashi wani arziki shi ke da arziki shi ke bayarwa arzikin duka nashi ne za ka ma uridu min min rizqin wa ma uridu an yut'imuni shi ma kun ga tana da nunin mai kasra ma'ana wa ma uridu minhum an yut'imuni haka yi ma'ana ban bukatar ban bukatar su ci shi ne yalla ta'ala bai da bukatar a ci ne kuma Allah ta'ala wa huwa yut'imu wala yut'am yana ciyarwa ba a cishe shi yana shi bai cin abinci bai bukata duk waɗannan cin abinci da tufafi da waye duka bukata ke jawo haka in kana da bukatar cin abinci kana da bukatar shan abin sha kana da bukatar hawa abin hawa kana da bukatar gida da zaka tsuguni kana da bukatar kaza kana da bukatar kaza shi Allah bai da bukata gaba daya suku bayan Allah suna da bukata zuwa ga Allah bukata ta ɗari bisa ɗari cikin dukkan al'amuran rayuwarka kana bukatar taimakon Allah idan Allah ɗauke maka tallafi ɗaya daga cikin ɗimbin tallafin da yake baka ko ba za ka kai labari ba kaga shi yasa Allah shine ar-razzaqu dhul quwwati al-matin shi yasa wata yace ya ayyuha an-nasu antumul fukara'u, ilallah Allah Allahu huwal ghaniyyul hamid ya ku mutane ku ne mabukata zuwa ga Allah kuke da bukata zuwa gare shi la mahala kuma cikin kowane yanayi shi ko Allah huwa al-ganiyyu shine mawadaci ya wadaci daga komai sai bukatar komai daga kowa kuma shine abin yabo zaka yi wayo da ni tsimun inna Allah huwa ar-razzaq Allah shine mai yawan azurtawa duk wani arziki daga Allah ne duk wani mai arziki Allah ne ya azurta shi da haka dukkan arzikin nashi ne duk wani mai arziki shi ke azurta shi kuma zulkuwaci ma'abocin ƙarfi wanda bai buƙatar ya ƙarfafa da mu ba so yake amfani da mu a matsayin sojoji ba mu je mu yaƙan masa abokan ba a shi ke da tsananin ƙarfinsa wanda da ƙarfin yake murkushe duk wanda ya so murkushewa ya buƙata da haka kuma ba wani rana za mu yi wa Allah ba iya ka bautan nan almatinu mai ƙarfi ƙarfi kuma mai inganci don haka Allah shi ne mai ƙarfi ta inda bai da buƙatar mu taimaka masa wurin abin da ke buƙatar ƙarfi Allah shi ne mai azartawa da bukatar mu taimaka masa cikin abin da ke bukatar arziki shi ne mawadaci al-mutlaq na'am فويل للذين كفروا من Allah ya ce ba inna lillazina zalamu zanuba lalle waɗanda suka yi zalunci suna da rabo shine zanuban da fathar zal zunub da damma shine za zaka nan ana nufin waɗanda suka yi zalunci suna da rabo na azaba rabo na uquba da zanubi ashabi kwatankwacin rabo na ire-irensu su ne a ta kaga ta su ne ire-ire ana cewa sahibin mutum wanda ke tare da shi ko da shi ana cewa sahibin mutum wanda tasa ta zo daya ke tare da shi kuma sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana cewa sahabbansa saboda suna tare da shi hakan ana cewa kai sahibin mutane ne ko da ba tare kuke da su ba ɗabi'ar ku ba ɗaya ba al'amarin ku ba ɗaya ba addinin ku ba ɗaya ba amma saboda kuna zamani da su zamanin ka ɗaya da su ina ce kai sahibinsa ne ko ko a saboda gwagwarmaya kai ne abokin gwagwarmaya da ce to kai sahibinsa ne kamar da Allah ce da Quraisha wa ma sahibukum majnun sahibunku kaga Allah ce da Quraisha annabi sahibinsa ne yana nufin wanda suke gwagwarmaya ne haka nan kuma waɗanda tako ta zo daya kaga Quraishawa wa wasi zamani da waɗancan da suka gabata ba su adawa da samudawa da mutanen fir'auna duk wasi zamani da su ba amma kuma kaga su ta zo daya saboda kafircinsu ya zo ɗaya jirewarsu ta zo ɗaya ƙaryatawarsu ga annabawan Allah ta zo ɗaya sai Allah ya ce to sahibansu ne to shine Allah ya ce suna da rabo na ukuba irin rabon da waɗancan suke da shi kaga waɗancan sun samu nasa rabo na duniya kafin lahira waɗancan Allah ya ce fa nabaznahum fa akaznahu wa junudahu fa nabaznahum fil yam kaga wannan shine ne rabonsa na ukuba a nan duniya haka nan su ma adawa rabansu na hukuba shine in arsalna alaihim rihal Suma su ma samudawa suna da taka rabo na hukuba an gane inda Allah yake cewa fa akadathum musa'ikatu saiqatu fahum yanzur kaga kowanne na da nasa rabo na hukuba ta nan duniya dukkan bil lahira Allah ya lalabe kawun azabar khizi fil hayatid dunya wala azabul akhirati akhza azabul lahira ta fi tsanani Kuda kamar yadda waɗancan suka ɗanɗana tasu ukuba ta nan duniya kafin ta lahira su ma waɗannan ƙwarai shawa da ke ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam su ma suna da nasu kaso na azaba da za su ɗanɗana a nan duniya kafin lahira shi ne malamai suka ce nasu ukuba shi ne ukubar da Allah ya musu ita a yakin bada sai Allah suka da cewa falatar ta ajiru kada ku mun gaggawa shi ne falatar ta ajiru za ita ma tana da kasara an gane ko wata ke da kasara shine balatas ta ni kada ku yi min gaggawa inda Allah azaban na nan tafe kada ku min gaggawa tana nan tafe shine balatas ta ni an gane ko akwai inda ya zo da kasara ba kuma shi gaggawa an gane gaggawa kawai inda ya zo da kasara da yake cewa wa ya kolo na mata hazalwa ne in kuntum sadiqin abanan ba can wannan ayyuka da muka kawo da zu a cikin wannan sura da yas'aluna ayyana yawmuddin yawmuhum 'alan nari tanzuqu fitnatakum hadha alladhi Kuntun, bihi tastajiluna kun ga wani bai da kasara hadha alladhi Kuntun, bihi tastajiluna wannan shi ne da kuke gaggawa da shi amma wannan fala tastajilu bi da kasara ma'ana kada ku mun gaggawa ka wannan shine fa inna lil ladina zalamu allazina zalamu wadanda suke zalunci zalunci ana ana nufin shirka kamar da Allah ya ce a labarin lukman ya ce inna zulma a ina shirka da zulmun azim daga shirka a zalunci ne babba to da haka nan shi ma waɗanda suka yi zalunci waɗanda suka yi shirka suna da nasu kaso na ukuba a duniya da lahira irin ukubar da aka yi wa ire-iren su ne ne ashabuwan sahibansu haka Allah ce ba za ta ta'ajiru nuni sai Allah cika da surar da cewa lullun da zai na kafa Lallai bane ya tabbata ga waɗanda suka kafarta yawmihim alladhi yu'aduna ayyinin da ake musu alƙawari Bana bayan wannan hukuma da Allah ya musu a duniya adawa ya musu tasu a duniya dawa ma haka su ma ƙuraitawa ta na nan tafe kamar da Allah ya ce fa inna lil ladhina zalamu zanuban nasu na tafe lokacin da aka saukar da ayar ayar makkiya ce kuma yakin badar an yi shi ne a shekara ta biyu bayan hijira kaga kenan lokacin da aka saukar da wannan aya hukumar su bata riga ta zo ba amma Allah ya ce tana nan tafi kuma ta zo ta auku kamar yadda Allah ya faɗe ta to bayan duk waɗannan kukubobi na duniya sai Allah ya ce to duk waɗanda suka kafarta daga dangin waɗannan da aka ambata da ma waɗanda ba ambata ba da wanda suka gabata da waɗanda suke tafe duka dangin kafirai suna da azaba min yawmihimul ladhi yu'aduna cikin yinin nan nasu da ake musu alƙawari da shi shine ranar alkiyama ko su karyata ko su gaskata ta ko su karyata tabbas suna da azaba a wannan yini Allah ya mana tsari wannan shine karshen wannan sura kuma lokaci ya insha Allah za mu dakata akan nan Allah ya mu gobe bi idinillah za mu dora daga surar da take biye da ita wato surar ta zo alhamdulillah rabbil alamin Masha Allah Allah saka malam da alkhairi da mu da muka saurara muna uku ga watan Ramadan hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka zuwa madina shekara 1447